mata kan ba ku gane kanmu ba da ba ku yan aminci sai tafiya in ta zo. mai ban sha'awa na yarwa mai ban Kyawun mutum alhaji ne ya san uban ɗaki ne ya san uwa ɗaki ne kannan ya san mai suna tun da na san mai suna na san uban ɗaki na na san uwan daki na na gane mai ban samu kuma na ga mai kauna ta nan ne nike ban daɗi. Baba Bello ban ɗan binni. Sarki bakwai na sabon binni. Baba Bello sadaukin sarki. Sarki bakwai na sabon binni. masakaya yanda kake mana alhaji garba banangalamba haya'yana sarge bakwaldatabambin baba ka tule diyanmu hammatana sarge bakwaldatabambin baban bellosa daukin sarki. Sarki bakwai na sabon birni. Baban bello o bandan birni. Sarki bakwai na sabon birni. Yanda habu ke yi wa mama garba habu ba a zai dotijo. ya Allah shi mai sakayya albarkacin o dan binni. Sarki bakwai na zaban binni. Abin da kake mani alhaji ani Allah ɗai kai masa kayya ni mi zama o dan binni. sarki babbar da sabon birni. Nimi zama uban ɗan birni. Sarki babbar da sabon birni. Alhaji zakin tasha ce. Sarki babbar da sabon binni. Alhaji zakin tasha ce. Kin fage birni.

sarki ba kwana sabon birni. Sai da na ce maka Alhaji Ali duk da za ka sabka kalinku, ni za ni bi ka don in laka ka. Farko ka kai ni sabon birni. Haƙi in gobe da in santa. dauri ni alƙalawa. Sarki bakwai na sabon birni. Baba dole da ni alƙalawa ziyara gunka barin jan gwarzo. Sarki bakwai na sabon birni. Yo idan kau kakai ni sabon birni. yanda nike son ƴaƴan gobe yanda nike kauna ƴan gobe wa da haba gobe rana auro sarke ba kwai da zaba idan na tala baba gobe ƴan mata ni in ɗau ba gobe ran motoci sarki ba kwana ba. Amma fa dalilin ba kai oban dan binni. Sarki ba kwana ba binni. Uban su habu ba ale do tijo. Garba habu ba ale do tijo. Wani dogo mai hannun kyauta. Ubangidan su ɗan tawaye mai kwana da shirin ya yi dambi. Sarki ne masu Ubangidan su ɗan tawaye mai kwana da na ɗaɗan hannu. Sarki masu nasa ba Amma babu ba ale Dofijo yaron gidan kaɗan tawaye ko ya mutu ni bana nan ko an kashe shi ni ban zo in an tashi raban gado nai a bani jako min dambe nai sarge ba kwai na saba idan na tara babu jakumin dambe ne wa a ban a ban sulu ne sarki ba kwana saba idan na ishe ba zaren shi ko sulu ne wa kwanci kafar shi ban aka yau ne sarke ba kwana saba amma fada bakwai, ba kai o ban dan idin na abin da kake ma alhaji ali Allah shi kai ma sa kai ya ni mi zamma o ban dan minni sarki ba kwai na sabon alhaji ba yanki mu sai dai wali. sarki bakwai na saba barkan ka da faman badar abi sarki ba. barka da rana ba faina ta sannan ka da faman badar ali sarki ba ta ba barkan ka da yaƙi sarki ba ba da faman Ban dan binni. Sarki bakwai na sabon binni. Sanu da yaƙi alisa daukin sarki. Sarki bakwai na sabon binni. Irin abin da kake mani alhaji Ali, Allah ɗan ke masa kayya. Nimi zama o ban dan binni. sarki ba kwai na saba. Mm, alhaji ni mi zama o ban dan minni.